Hausa Zone TV. Tashar al'umma. Allah ka taimaka ba wata ce wata lafiya ne baban mu yazo ce zan sami ka taimaka ka tafi. Sai kuma ka ce dan mama dan mama ta ka ba lafiya shikenan sai ka fantsawa mun gida. Ka fantsawa mutum gida. Da Allah ai hakuri yanzu wura ce wannan. Na kin hakura. Yaro ne kai. yaron nan da ke dan dan murin mutunci ne zaka fantsawa mutum gida haka. Yaro ne kai. lokacin tashi na bai yi ba ka zo ka tashe ni ba zan ba ba zan ba zan ba ku je ku je ku nemi ku je ku nemi jaki ku kai ku kai ta wallahi ka san Allah ka san Allah ka kuma shiga mun gida ina ki ka da ba ku na ban kana ka shiga gidana a'a ni na tura shi larura ne a yasa ni na tura je maka sallama Me ɗaki na ne ba ta da lafiya na ce so ka taimaka ka dauki mu ka fidda mu ko da zuwa titi ne sai mu biya ka lokacin tashi na bai ba dan me kuka ci ka sa tashi ne a malam alfa ka yi hakuri. ba sai lokacin tashin ka ba me rai zaka taimakawa bai wai Allah nan jini take zubarwa ya kamata ka taimaka mana mu ɗauke da mu kai ta asibitin nan biyan ka dami sai ku samu sai ku samu dan dan ku kwaba kudama. dama mere ce yanzu kai ba za ka iya taimaka mere ba Allah ka taimaka mu kan zuwa mara ka dan wani mana ka zama dan wani ne a malam alfa ka yi hakuri da ka bari lokacin tashi na yayi na tashi ne sallar asuba ne sallar azhar sai in fito in same ku mu tattauna ku ga in ga muku abin da za ku biya ni in ya muku ku yi biya in ya muku ba ku nemi taki ko ku ku ta malam alfa ka yi haƙuri ko nawa kake bukata ka faɗa in ma ninka kuɗin zaka yi ka ninka zan baka ya mana sai shi bana ka sake sake shi mana to kai kake wasa da yaro Ba kuma sai cije ni ni fa na tura shi ba kai wasa da shi ba kai da wannan ka cije ni kai da wannan ki ci an da wannan na bude shi ai bai kamata ba ka je ka ja mutuncinka to ku wannan gudu za mu bari ai ruwa maka ko to ka dare mu za mu tafi da kanmu to ku tafi za mu tafi to shikenan mallan alfa Allah ya baka mu abun ba na hayaniya bane tun da muka je ka ce bishiya kai kuma dai ka dale mu mana kai mu je Allah ne baka dan Allah ya azata da abun hawa kai kadai a garin nan to kwace mu mana Allah mu ma zai iya ba mu ai ba a cikin ci abun hawa ka ba rayuwa in Allah ya baka ka rika ciwo makwabtanka mutunci wani wanda ya baka an ce ya zaka kai addu'a ka ne kai addu'a ka ne alƙawari Allah zai ba kai addu'a ka ne alƙawari Allah zai ba Ka

muna ta karanta izaki Allah ya ta ta shi ma yanzu da daga su fara saka Yau, da duk ba ta. To mu mu zauna. Daga, saboda kyau. Eh sama da hausa Ina zuwa, yawwa. Yawwa. Yawwa. Yawwa. Eh, da ke ya Alfa, ka Kowa da kuɗin aljihu ko? Kowa da Kowa da Akwai canji. Ba ina da canji, ya haƙuri. Karki damu, karki damu, karki damu. Abba Alfa, eh. ka tausaya ma. Tun asaba nake nan, kiran asalatin farko ma anan aka kira ina nan. Allah. dan Allah bawan Allah waɗannan matan duk na riga su zuwa da kafni sai waɗannan dattijan to bawan Allah idan anan ka kwana ni ba ka gaba yau shirin na mata ne ba magana ta mai malafa wala eh? ka taimaka mu dan su guna mu ka taimaka mu dan su guna saboda me saboda afkar dabino da aka kawo yana nan a ciki kada ta lalace da daga ina aka kama dabinon ka sani dabino na daga agadar na mai yanzu sai yanzu wanda tsaye ka sai ka je agadar kai kada ka zaka tafi ne bane gashi ne yake sai ka taba mun bata tabu da kai haba da Allah ka taimaka min mun Allah ba za ka tabu da yasa ka tinta galawa mayar tola dingura ba wallahi ba anan ba wa Allah ka dubi girman Allah kaga mu maza ne kasuwa za mu je sai mun je mu nemo za mu kawo gida ka sauke sai muka kai muka sai ka zaka dauke su wala ba ba ba ai hakuri yau yau tsarin na mata ne dankali zan sauro kada kare ta kuma wanda kuma ya eh? a dubi darajar farfara mu duk ba za a ɗauke mu ba mun ji a dubi darajar farfara wannan tsohon ana zage ka ka zage ni amma dai na ce maka mutunci na ce ba za a ka ba shi ke kuma ji dattijo ne fa ta kuma ne a ah, komai duniya ce duniya ce ya wa mata bayan gano ke, wa sai dai sanar da kuma ba sai na sa da wakari san ba a wasu shi alfarari sun bai wa Allah ashe abin da gaske ne kadi zan ma ƙarya ne da Allah ya sa na na tashi da wuri ina da ashe da wuri wallahi hannu kike yanzu wallahi tallahi to ba kuɗi hani in sauka a nan ita ta zo ta hau billahi na kina ho mun bata wallahi kina sauka mun bata wallahi kina ci wuta ci? ba ka ganin halin da tana shiki man da kuke ba man da kuke ba ba Allah kin ga dan Allah zanna abinci kuma ba da gurin ba za ta hau ba ba bukata alfa har gidanka na tuna dana in aika dana gidanka ka kora shi ka ci mutunci in je kofar gidanka ba ga mutunci na ba wannan dan naka shi ya fi shekara 40 fa ga gandan gandan tukul tukul shiga mun gida ne sai ganin sa ne akan kai na tsaye alfa sana ce mun wayo nori duk girman sa ne amma ba gaba da ne ba ko lokacin tashi na bi ba in ta cika hanya wa'adinta ne yi ai mun to ai mu rai mutunci kai mana ai sai rahin mutunci aka samu mara mutunci irin ka ai kenan ta ya kare a ce mai launa a zo a ce ana neman kai zo kai mara lafiya ba kai ba sanin bai Allah kai kar ka sake mata magana ba matarka bane ba maka bane za mu ebi in kallo da kai a nan gurin kai alfa na gudu ce kar ka kare mata magana kuma rashin mutunci ai ba abin da zaka ce wannan wani zaki zan ba Don haka da ba. Mai gida? Lafiya na ga ranar aiki kuma baka fita ba? hutawa? To na hutu, inda zai. Ta komai hutu. To waɗanda za su je babban titi kuma waye zai kai su? Mutum bai da hutawa. Eh? Kana kana kana su fiye majalle. Kwanaki? dan Allah kamar yadda Allah ya taimake ka dan Allah ka taimaka musu ka je ka kai su idan abin ba da zan yi yadda kuma nake huta kowa ba huta in ka ce za ku sai ka kai dare ba kai ba in ba zan zuwa kila huta dama yana da kyau to ka dai yi a hankali kar ka damu makota a'a ni ban hana ba kawai dai na ce ka yi a hankali shi alfawa ya taimako arziki su shi ma taimako wanda shi ya taimaka wa alfawa kuma shi ba ya agasa wa alfawa kuma ba ya Allah yake wa alfawa sai dai sanari ko ko sa da wakar san ba wa abin sa shi ba alfawa alfawa alfawa alfawa alfawa alfawa alfawa alfawa a wai alfa baya eh a a Allah duk zai ishe mu lafiya haka nan ya za a yi ta mota alfa mota alfa na san alfa ni ko kai kudin mu yana dukan mu da mun to to ku da mun mun tsaya mun tsaya ku yi haka to ku yi nan ba da kanan bangaren ki nan dai za ku tsaya alfa a nan zan ka ta mana ita ya sai ka ne zai bashi sai ya ce ba ma da sisi Malam ya haka ne? Bai da kuɗi. Wallahi ya gaji da tsewa ne. Kuɗi ne bai. da Da Kar ka da Jari na ya fasa. Wallahi jari na Ne ba Ya. Asabi. lafiya ne. Baka lafiya? Eh. Amma kai da Eh? kamata ce ba na iya na wani ke na dai Ba na ga kai ba ga nan bane ko ba zubin bane eh ba da gani na san ganin ka ba zubin nan bane wallahi tambe to yanzu kai na zaka ya asibiti asibiti eh. me zaka yi asibiti wallahi ban da lafiya me zaka yi asibitin wai Kamata ce ba na iya na wani ke. ko bayan Allah dama da in ban da dai Allah shine buwaye ga garin misali wayannan yan kafafuwan naka ai ma da ba nauka zan zan zan ka tsaye bada ma ai ba zan yi wa yanzu abin da za a yi inda ka yadda ni na san inda zan kai ka yanzu nan ka dawo fido fido ka san wannan fido fido ka ka da dan filat kana so ba ne mai shawara na zuriya auto taimako nake so kai man jama'a hmm? ku ya kuri shi kadai nan dauka ayo ayo hanyar fere shi ke saka babu kaji Malam, eh? shi asibitin eh. ni kuma hanyar asibitin Ka ɗauke mu gaba ɗaya ni da shi ni sai sauka a hanya. Oh. A hanyar tsaron ah. waɗannan mutanen gaba ɗaya da muka tare a nan ina za ka yi mu. Yanzu dan Allah ci da ba neman mutuwa yake ba ka ce mu ba mu da muke da lafiyan ba ka dauki ruwa to ya mutu mama na mutum ɗaya ya mutu mutum goma ba da taimaka mu dai ba za mu taimaka ka kula da randata ka kula da randata ka kula da randata malam Yau kasuwa ba ta ciwu ba kenan kwata-kwata da alama. Ba ci bai maka rage min hanya malam mu tafi tare. ƙara ka dauke shi kadai. Aci ma za ka yi. Ba gefe. sai ya nemi fasin Ba gefe za ka ba. Ba gefe za ka Allah ya kawo ruwan sama a hanya. Ba gefe za ka Allah da sai kai ɓaci. Ai ba wani. Abin da za ka kai ne. ka ka ka So mu makamar da Wai a garin ki wani. Ba ne makama. Wani Ai na san. Ina zuwa. ya kuwa to rike nan malam ta sace ta sace tar tuntuna ki sai fa ka nan mutum so ne kuma haihuwa ga ran ka wajen da da wannan ta shafa ka yara da sai kauje na sai an mai wani ai alfa ya to ya ai mun mun ce ka ne da ba Allah ko ko zo rike shi ba a ce ce ka Allah da ke ka ya mata ku yau yau yau eh, yau ina tunanin yadda za a taimaki ban Allah kina kina wani goro mu mu ai baka taimaka mana ba tunanin karshen ka ba malam ya kace motar da Allah da annabi ban gane me yasa ne da mota ba sara zaka jamu sara zaka jamu inda nake wuce hanyar nan cikin yashin nan ba ta barke ne sai da hotel da dauko ka kana nufin tun da kake jin wannan mota baka taba taba tafiya ba sai yau din ni tun da nake mota sai ba taba tsayawa nan ba ya shi bai taba kama mota ba sai sai da dauko ka nauyin ka yayi buhu 60 kwarai kuwa saboda kan kana son mu wuce ka fita ka turo ni kar in je in yi asarar fistin da ringi eh ka fita ka turo ni in tu ik ka turo ashe baka da imani ko ne tun yi imani kana jin ina gaya ma da yar ka kada kada gani ba ne ban ga larurar ba na dauko ka mota ta zan taimake ka hato in kana so ka fita ka tura ni ka fita da ni daga cikin wannan yashin in kuma ka so to mu kwana nan sa'a ka daya ina son jibin ni domin je asibiti mun yi alƙawari da likita zai duba ni amma an ba haka ba wallahi sai dai mu kwana nan da kai a to bayan Allah karfa ka sake kar ka sake irin ka shi da na taɓa musu duka a Amerika alhadin makoli da hankali ka turo ni Thank you. ku zo mana shi ba da Wato, inda nake sana'an jin gaya nake ba ta wani karfa irin da yau. Karfa kamar yaya. Wani mutum ne in maki narke ki ya yi buhun dawa shida nauyi. wani irin bugun dawa shi da kuma wani zo na sami shi a tasha ta ya zauna wai jira na ake in taimaka masa kai shi asibiti zai je yi karɓar maganin ciwon kafa na ɗauke shi da kyau ne to sashe bayan motan imama ya mutu bayan motan nan gaba ɗaya muna cikin tafiya sai motar ta yi cik ta ɗauke wuta sai da turi maka je bakin titi amma dai yana da lafiya ya lalace sai da aka yi yara gurin shi bakanikin na ne ice ice ice ice in aka zauna ne na ga miki yi nauyin buhun dawa shida mutum a ah, uzu billahi ke ce ko waya bi ce tattalan kwashe aka samu yara ya mutu kawai gida yanzu dan Allah inda mutum ya zauna me ya kai shi gurin waya kulubi ba ai kato ne nauyi ne shi

tun da kai baka bayar ba ina kalme mai gidan baka kawo ba wai zai so ya kawo mu kana da wani ne ina rawan nan Kwan ah. ana ya gani. Tara da. Yau alfa. Barka da fitowa. Yau. wallahi alfa tun ɗazu nake nan nake ta aikawa ka fito na daɗe a tsaye shine na gaji na hau motar taka na huta dan Allah dan annabi ka shiga ka fito ka fito da mukullin tsoho na ne fin da lafiya ransa nan Allah Allah mu kai shi asibiti dan tsohon kai na rai hannun Allah shi kenan suka zo ka shiga mu muta ba izini na yi rashin sa'a kuma na tashi a don kulos. Ina ka tafi tambaye, wani ba zai sa dan Allah dan annabi fa dan Allah dan annabi kai hakuri a ba da kai hakuri yanzu abin da za ka yi ka gangara sai ka nemi jaki ka kai shi ko keke ba hali na rufe na kashi ai da jaki zai yi kai ka sani mu jakuna nawa muke da shi a gidanmu ai bai da jaki a gidanmu ka faɗi dan Allah nawa zan biya ka ni mu je ka kai shi asibitin nan dan Allah kai ka san Allah ko da gidan nan da kike kafa gashi in sharfa iki ana sharfa ruwa na tashi sai sai su yi gidan ai mutum uku ne a da kai da wanka da tsohon ka ciki zabi daya tsohon duk wanda kai fada wanne kowanne ne inda yana na tashi to kowa ya cikin to sai dai sai dai sai dai a nemi jaki ko keke lalle alfarai mutuncin naka ya balaga ya ta'azzara ya kwato yanzu barin gari dogin nan sabo da na saka jiya ina face mun bari gari daga nan bakin zuwa daga nan zuwa bakin asibiti zai face din kuwa Allah da ba za ta kai bakin asibiti ba sai ta kwace ta fada ba kudi dafi insha Allah kudi dafi za ta fada kana ci dubu ni ne ci dubu ta ci dubu ta ci to bari ga gaskiya Allah ya dashi ka wanda min ba ya yin taimako alfa kuma ba nutsuwa a gun sai hankali jaji sai ya baya kuma nan zakanin Allah yake mu namu ran da ran iyayen namu A kulle nafsin zahi katil mau, kan ne rai mabarci ne. Na gajiya, kuna nan lafiya. Alhamdulillahi, amin amin. Allah ya bada lada, Allah ya bada lada. Madalla. Allah saka da alkhairi hausu. Assalamu alaikum. Wa alaikum Ina ga jama'a. Ya karfa ku da ci. Ina alhamdulillah. Amin. Amin. Amin. Amin. A Ina ga ji a gida. Alhamdulillah. Da da da kana. Amin. Amin. Sannan ku. alaikum ka bari tukuna ta da ta zo gurin sannu ka ji ko an ce don tije ya ce ko wato Allah ya sa aljanna wanda ta fi kowai da girma ko wato Allah ta fito su Allah ta fito wato ba mu gode ka ko sai sami kin ko kun mu ci kenan kin zama maraya kenan hmm. Ai babban farin cikin da za ku yi mai ya rabu da mahaifinsa lafiya. Eh. Ya rabu cikin babban arziki. alaikum. a ashe abin ya kai ga haka ni da na san zai mutu ai da na zo kai shi asibiti ni wannan rayuwar ta bani mamaki Allah na tuba ni inda a ce na san mutumin nan mutuwa kai Allah gafara can marar mutunci da ƙar ƙarshen ka zai kyau in ba kai da wasa ba Allah ya maka ni'ima baka taimaki al'umma ba me ranarta Allah ya muku arziki ba za ku taimaki na ƙasa da ku ba me amfaninsa kar ka manta aro ne aro ne Me me wani mara amfani. In Allah ya niyya zai karɓa. Allah ne mai ba wanda ya so kuma ya hana wanda ya so. To, ni dai na dai a karen nan dai ba wanda za ku yi da ni. Nan wani kawo na abin ni aka kuka buɗe gidan su ko kuɗi dami dami aka dinka ɗauka a hoto ana ana saboda bakin ciki kuka ce wani sata kun kai kuɗin ka sata? arzikin su ya kai ka gaya mana arziki mu nan mun ga adana ni coge, tarihi ya nuna mana mun ga bangashe batar tarihi ya nuna mana mun ga bani ubaiti tarihi ya nuna mana a nan garin akai gulubul kidmani akan kuɗi hararar garu ike kawai sai dai kaga kuɗi sun ce babawo sun sun zubo an iba alfa dan Allah dan annabi kaga gaisuwa ka zo kuma kai Allah ba da da shikenan da ni ka abinka wato mu ga mun ga alfa ya kamata ka tashi da gurin ni kana da na san cewar zai mutu ka zo gaisuwa wallahi da ban bashi ya mutu ba sha sha sha kawai da da dattawan wannan ma anan gun ba sai neman abin da har abada ba za ka manta da ni ba ta tare kawai kuce ba shi kenan ba sai dai bakin ciki sai dai ya mutu Malam, har yanzu tunanin nan kake. Ba na so in dinga ganin ka kana wannan tunanin. Ba na jin daɗi wallahi. Ai dole abin ya dame ni. Da so a duniya ba wanda nake zarga da wanda ya kashe mu mahaifina irin alfa. Dan Allah ka daina zargin sa da wannan abu. Shi fa mutum in kwanansa ya ƙare. Ko minti ɗaya baya ƙara. Ko da kuwa an kai shi asibiti. Ko ba a kai shi ba in kwanansa ya ƙare dole ne sai ya mutu. Na yadda da haka. amma fa a addinin musulunci muke ba a wani addini ba kuma addinin nan namu na musulunci ya koya mana zamantakewar da ya kamata mu ya nuna mana ga yadda ya kamata mu rayu ko dan muna kauyawa shikenan sai mu sa wani abu a rai na rashin hankali haka ne ban kita taka ba amma shi zargi ai ba shi da daɗi to bari mu faɗa miki duk mutumin da yake da damar da zai taimaka wa ɗan uwansa musulmi wani abu ya same shi idan ya taimaka masa zai samu sauki ya ki taimaka masa to duk abin da ya same shi wannan mutumin shi ne sanadi haka ne mala amma ba ai ba a rama mugunta da mugunta an ce duk mutumin da ya yanka kaza ya hana ka to ka yanka sa ka bashi kafar baya in yanka sa bashi kafar baya ba dai alfa ba a'a mala Allah ka kyale shi in dai halinsa ne wata ran Allah zai tona asirinsa ko ka daina wannan tunanin wallahi ba na jin daɗi in kanka kai shirin nan kana tunani ba na so da so duk lokacin da wannan abin ya taso min a zuciyata akan abin da alfaye min sai na yi hasbun Allah wa ni'mal wakil na yi wa annabi salati sannan nake samun sauki a raina shikenan ka gama magana ne da alfa wallahi wallahi da so in dai kire na yawo zabo na yawo a cikin garin nan wata rana za a haɗu shi nan ka gama magana hmm, Allah dai mana arziki ruwa sha ruwa zuciya ka ta sanyi ni ma in samu in saki in na ganka kana walwala na fi jin daɗi ma ni ba ku akwai kunun kan wannan akwai dan naga kawai kakanan ne dai baka saki wai yasa ban kawo ko bari in tashi in dauko ku ne ya kamata in fara sha Ya ti. Bismillah. Wa kika sa wannan abincin nan? Eh? Kai mana. Ni kika sa wannan? mai gida ka fita tun safe baka ci abinci ba shine na kawo maka kai ma ka ci mana. To ban da wulakanta abinci babu kyau da sai na cilla shi ta makota Ai dai ka je shi Dan kan mai unguwa in ka ci abin da za a yi. Mai unguwa? Ni fa biki san zuciyata nan tafasa take ba. Biki san halin da na shiga ba. Bikisan san network ɗina ga baki ɗaya ya ɗauke ba babu service a jikina rating kawai nake yi eh wannan ɗin da ka raina wani wallahi shi yake nema ya ci abin ya gagare shi amma kai ka samu kana neman ka wulakanta shi har kana wani ikirarin cewa za ka yi jifa da shi ya faɗa kan mai anguwa dan Allah dan annabi ka ya abin da bai taka kara ya karya ba kai sai ka ɗauka ka sa shi a kokon zuciyarka to hakuri ba baiwa ba ce ko akwai inda ake sai da hini ni ki nuna min hen jen je da kuɗi na eh ai matsayi matsayi ne hen sai daidai abin da Allah ya hore mun ko amma abin da nake so da kai ka je wajen alfadin nan shi motar nan tun da yana jin ta ka je ka lallaba shi shi ma ya baka motan kai ma ka ja dan kuɗin da ka samu ka dinga zuba aljihun ka har mu ma ka kama mana abin da za mu ci a cikin gidan nan ba wai ka zo ka zauna ka kawai kai ta faɗa kai ta faɗa ka bugi nan ka bugi nan ban ga amfanin shi ba wallahi dogona kin san yadda muka yi da shi ne alfan mun ci mutuncin juna ni da shi na keta mar haddi na sa almakashin kauna da mutunci na datse eh na keta alakan mu ni da shi a zaman makoki muka tsiye ni da shi kuma sai na je yanzu gurin sanje in nemi wani abu ni fa da kika ganni nan ina da zuciya fa Na sani, na sani. Na san hanyoyin duk da zan bi in je in yi arziki, wallahi na san su to amma na fi son in je in samu Allah salin alin wallahi. Ni in je za a ce kauce hanya za a yi dan na samu arziki wallahi ba zan yi shi ba gara in mutu da talauci. Na san duk surkukin da zan shiga in jikkita in samu kuɗi wallahi amma ba zan ba. Abin da nake so ka fahimta har gobe shi durƙusawa da ba gajiyawa bane ba. ka je na tabbata idan ka je da Allah da annabi wallahi zai baka ni wannan zaman da kake yi ma ni gaba ɗaya ka zo ka sani a gaba kawai ka dinga zurubtu kana faɗin maganganu ba daɗin sa nake ji ba in ka lura gaba ɗaya ni a kanin nan wallahi din na bi na rame na zube ta tashi ka bar hankalin ku ka tafi ka je ka samu kuma ka kai ta ziga su sai a haka zan kuɗi ko sai an ko sai na yi aika aika sai na aika aika zan yi kuɗi sai an kauce hanya sai an ratse Ka dai je don Allah. Taimaka kanka ka taimaka mana. A harkar rayuwa yanzu sai a ce ma wai sai ka ratse ka kauce hanya dukiyar yanzu kwana nawa ne ma kuɗin. To amma masu yi baka ganin yadda ƙarshen su yake komawa? Ka je dai wajen alma. Salamu alaiki. Allah ishi albarka Allah isa a gama lafiya. Irin ku ba ku da yawa a duniya. Masu saita majazi shi yasa ake cewa Allah ka bamu mace ta gari. Idan mace ta kauce kin gane sai miji ya saita ta abin da yasa ake cewa Allah ka bamu mace ta gari in miji ya bauɗe irin rikitaccen miji ne iri na mara kan gado sosai sai a saita ni to na ji daɗi na gode wa Allah da kika ban shawara to shikenan alhamdulillah buri na akwai dan bai wuce kace ka ji abin da madalla Allah ya saka ka durƙusa Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah Allah Allah ka sa umman mutu mu kwanta Allah ka sa umman mutu mu kwanta Allah baka nasara yawa alba alba alba alba alba na Salamu alaikum. Nan ma zuwa kakacin mutunci. A ran kai daɗi. Allah ya gani ba zuwa na in ce maka mutunci ba kuma zama ne na kasa bacci abin da ne maka ta ce sai ta yi ta saƙa mu abin ya ta haƙo min ya ta haƙo min na kasa sukuni Zuciya ta gaya lalle ilalla abin da ne na yi rashin kyautawa in zo in same ka in baka haƙurin abin da ne maka Allah ya saka maka haƙurin a lokacin da aka je na ka je gurin mazan makoki an gwamnatin ka tsariya kake wanda ni lokacin da muka yi istanci lokacin nehu da mpc lokacin nehu da mpc mu ka san akushi na san yan akushi mu ni ne shugaban yan akushi na kashe mutum ya fi dubu a garin nan ka haɗa ka da ƙasa na yi ya su sau shuri masaki ita kada kana hira yanzu nan ni ba wani aiki ne wani tsayayya na ba amma kai ne zan zo cikin mutane ka kake duka min murya kake kai ni wai wai ni ne kake kaza kaza ka wallahi alhinin mutuwa ne yasa ni kaina na san alhinin mutuwa ne ka mutuwa wai ka taya mutum kai na'am ka mai da hankalinka ka yi haƙuri ka yafe min abin da ne maka kuma lokacin da ka ga nema wannan a gurin makoki ba yin kaina ba ne ba zuciya ce ka riga ka san sharrin shedan shi yasa kullum ake addu'a Allah ka sa mu fi karfin zuciyarmu Allah ka sa mu fi karfin zuciyarmu na yi yunkuri in danni zuciyata ta kidannuwa shi shine na ce bari in zo dan Allah motan nan taka ka samu ka rinka dan bani ina dan kewayawa sojan haya abinda na je na yo ciniki in kawo maka sai ka sallame ni fuskanci bai da kyau gaskiya ne kuɗi hadari ne na'am Kana da lasin? Na? Kana da lasin? Lasi. Eh. Akwai baka san malasin din ba? Mm. Suka san da motar dan karama ta dauke ta ta ta kace ka iya. A ya ka iya. Eh to duk da kuma eh abu ne daga nan ne kawai zuwa zuwa bakin titi tunda ba titi za ka hau ba. Sha Allah ni abin da ka gaya mun akan sa zan zauna. In kai da ka titi ran samti ran samti ran samti suka rike ka kar ka neme ni insha Allah ka ji na gaya maka yanzu gobe ka zan zan gode na gode ba ina kai kuma da Allah ya kwa da ma da Allah ka ni ba hadari ne daman sai ma mugun duka na gurin kuma ba sharrin kin barawo ne ke sa labanin in ba da sadaka kyauta. Salamu alaikum. Ya gari ya gari ya aiki Malam Musa. A ah, Malam Mato. a gari ya aiki. Alhamdulillah. Ya Ya gida. Alhamdulillah. Ai da ma daga nan gwara ma da Allah da da ba mu haɗu ba ina sa ran har gida zan je in same ka ai ni na san ka ai akwai zamanci dan wallahi kafi ni zamanci akwai maganganu a baki ne ba magana ba Allah yanzu fi ka haka zamu sa malam alfa'ida idanu a garin nan baya ganin mutuncin kowa a garin nan dan Allah ya zata shi ba mai gaya mara ji rashin mutunci yake yadda yake so yana fa da kyau a ce a gaya mar gaskiya abin da yake bai dace ba amma malam Musa ka san ita fa dukiya tana kukan mai ita ne jin kukan mai ita take ji dukiya tana jin kukan mai ita ne ba shi yiwuwa mutum da dukiyarsa ka je ka ce ga hanyar da zai biyar da su dukiyarsa saboda wani sai ga kamar kai masa katsalandan a cikin al'amuransa na yau da kullum amma yana dai da kyau kowa aka ce ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani shi kuma a baka wasu suna kira da cewa arziki ba abin banza ba da abin banza ne da kowa yi to kamar yadda Allah ya bashi mu ma Allah ya bamu amma mu addu'a mu Allah ya ganar da shi a ah, malam mato hmm? ba katsalandan bane yana da kyau mu gaya maka gaskiya ko da ba zai ji ba zuwa gaba in Allah ya fahimtar da shi ya gane da ce lallai wani masu kawalata ne sun da lokacin da nake abu sun zo sun gaya min amma kuma na ki dauka gashi yanzu kuma abin da suka gaya min ya kasance ko ba haka bane yawa wannan da shine abin yi ka ita gaskiya tana da daci Ma kuma duk da ka faɗa haka tun da? haƙoƙi ne da suka rataya a kan eh. dole mu gayan masa kaga dan ma bai bi ba ya rage gare shi ko ba haka ba a shi yasa nake son ka bala Musa akwai wa'azi a'a ba fata nake ma an Allah sai an gama gina wannan masallacin namu na karkara eh. ka zama kai ne limamin ne har ka malada ina malada ne ina kiran sallah sannan kuma abin da ake kokarin za a tona a nan da kaina zan tona shi in rinka shiga samu dogon tsani eh. a zara yawa da ma aisha wa sai rinka sa bokiti a tsara iya eh. da na cika kasa a jawo shi ko ba ka bane Allah ya taimaka mu da kudi da zamu sa amma za mu yi da mu ba haka bane shi kuma malam alfa Allah ya gana mu ci gaba da da hannun ka da kai da mutum da gaskiya Allah yi ana sai Allah ya zo ya wuce ya kaba ba wallahi haka yawa Allah Allah ya dace Allah shi amin amin Allah ya dace da kai ga an dago amma akwai hangen ne wallahi ai ba abin nan bane akan ne abin nan Musa sau alabiya mun hadu yawa malam Musa uwar zuma ki tashi a biki ki hau mutum ki zauna daidai a hau ki zame <laughs> alhamdulillah na da shirgo wannan yaya a ai magana so ba lafiya kalau ina fita nan babban titi wajen ubala wajen kudasa eh. kawai sai na samu giris na sa mata eh. sai kuma fulogi da yake mun shi ma an gyara kankare shi ne ko da yake ba ma na tsaya na abin nan ba ko aljihuna ba su shiga ba ita amana ɗaya ce ai kai wai me yasa ga an shiga masifa a ƙasar nan ne abu ya kici ya kicin yawa rashin amana ne amma inda mun fahimci Allah dokokinsa ba wadda muka karya muna bi tiryan tiryan ba mu shiga matsala ba ha Allah dai samu gama lafiya amin mai gida ya kwa juye na'am juyan me wajen mai Peter na'am hakan takardar karuta na'am takardar karuta ne ba ma mu da su ba wallahi da duk sati sai mu karɓi takardar haka hydrogen na'am na burki saura kuɗin paracetamol yawwa bala mai faci to kai ashe tukuwa biyu sha na me sai ka yi gwada ɗin ɗari shida alfa alfa alfa amma inda aiki ne ba komai na lamice ka wannan da ɗan wani lokaci in ka samu sai ka kawo ɗin ba wani amma eh mu kullum ya ba kai barin in gaya ma in ka isa ka rena min hankali shege nake barin in gaya ma ido na a buɗe yake na riga na waye na san duniya duniya ta san ni kuma na haɗu da 'yan duniya barin gaya ma ko gwamnati yanzu ba sai ta yi da gaske akan ta kai ni kar wallahi saboda ido na ya riga ya buɗe barin gaya ma kuma wallahi duk babban da bai ga girman sa ba wallahi tallahi ni karami zan fita kai ba ruwana ni ba sanin mutuncin kaina ne ba dan renin wayo in zo in sha wahala ina ganin ni bari in ma amana dan na tsira da mutunci na tsira da mutuncinka masu kai mai arziki na zo na sha wahala ka zo ka fito min ta wata siga daban to bari in gaya ma wannan bangaren ka ne size ɗinka ne mu a matsayin mu na masu motoci in aka dawo dole sai mun warware wa'annan kasam kowanne ijararsa abinda ira guwa a baka to kai yanzu an kasafta ciko ne bai busha kai ne ma za ka yi ciko na ce bangaren ka ne wannan tsoron ka zan ji ni fa bari in gaya ma duk girman mutum in bai ja girman sa ba wallahi ke ta hizan. in dai ba tsoron Allah kake ji ba in bi ta kan mutum ni ba wani abu bane sai dai in zubar da mutunci na yau ni ba mutuncin kaina na sani ba kwarai kuwa mutuncin kaina na sani ni a ka sallame ni baran zan samu hannu aljihu ba saboda shari'a doka amma yadda ka sa ka fito da shi ka sallame ni in ba ka ba wallahi duk abin da za a yi sai dai a yi eh ka sallaman ba zan bayar ba ba ni kullum ba naki amfani mu kullum ba Ga shi ba ni a na sallade na kuri ka ni eh na kuri ka sai ka ce wanda aka kai na asibiti na gama jiya a ce ka sallame ni na na kuri ka ba maganar haki na ba na kuri ka dije ka da kai ba da neman su ne lakuri kai dan neman arzikin ne kai dan neman arzikin ne to kai eh. arzikin kake ne ba gurin yan sanda kai ka isan kai ka gurin yan sanda ni ma dan sandan kai na ne shi ne nace kai gurin yan sanda ka ga mutun yana dauko dan sanda fin karfin sa akai amma da karfi na da wayewa ta da hannuna lafiya kalau nake dauko ma dan sanda sai dai abu wallahi barin ga ma amma tun da haka ne mu muna nan zan nuna maka cikakken dan duniya ne ni cikakken dan tasha ne ni zan nuna maka cewa ni din nan da kake gani na wallahi ba karamin sallaman me zan nuna maka iyakar ka abin da zai same ni zai same ni ne zai same ni ban za ki wasu wannan taimakawa kwakwatawa ya zo na bashi babur da shi furin futuma ita kai da nasa banda ma haya haya an an cuce cuce ake cuce ni har da ka zo kana kana kana wani falon dorayi nan yazo zai rikice zai mun kuka na sai motar na bashi shi ma irin nasa shi ya huja har an an an an an an fuska wani wani abun nan yawwa an ci cikin birni gidan nan bacci har za'a abin da mutum yi Allah yana kallon sa wallahi kuma ko mutum ko mu dade za a je a tarar da Allah Allah yana nan a madakata kuma mutum duk zillan sa bai isa ya guje wa Allah ba ko ai rayuwa ce kuma an yi magani haba mai gida me haka ne ka shigo kana ta bambami mai yiwuwa tun daga kan mararraban nan ka taho kana ta ban faman bambami wallahi ni bacci nake ma ka tashe ni firgita ba dole ki ji ni ina bambami ba ba dole ki ganna a cikin wani yanayi ba na rayuwa dole ki ganna na shiga vibration network ina ya dauke ba service a jikina ka zo kai wa mutum wahala ni ne fada can ni ne rawa nan in je in yi wa mutum wahala ina tunanin wai na yi gaskiya na zo na ɗebo kuɗin nan na zo na sojan hayan nan na zo na baka maimakon ka dubi Allah ka sallame ni hakkina hakkin ɗan adam wallahi mutane da sun san menene hakkin ɗan adam da sun kiyaye komai za ka yi Allah ya fi ma wallahi banda banda hakkin dan adam na rantse da Allah hakkin mutum ba ni za a yi wa cin mutunci a yi wa rashin mutunci a cikin garin nan ni za a yi wa tsiya ni na faɗa maka har gobe ƙara sar da kai nake yi cewa duk abin da ya faru mutum ko ha'inci ko yaudara ya maka ƙarya ka dinga yin haƙuri kana yayyafa zuciyar ka ruwan sanyi shine mutum zai ci riba duniyar nan fa me a cikin ta haƙurin nan dai shine dan Allah ka dinga yin haƙuri ni da na sani ma ɓoye kuɗin Kai to, wani irin ɓoye kuɗi kuma? Gaskiyar da kai ita ce ribar ka. Shi da ya yi rashin gaskiya ya je can ya karata don Allah ka dinga yin hakuri. Shi ya fi kawai. Ba komai. Ni duk abin da nake yi aka ce min Allah aka ce min Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai na sauka, sai na saduda, sai na likira. Ba komai. amma haka aka zo aka shirya tafiya kwanan nan na ji kusur kisir ɗin za a shirya tafiya ta amana ga wanda ya kamata a ɗiba a yi tafiya da su ƙasar wajen nan haka aka zo ga shi nan nan za a zo a ɗauki a ɗauki wasu waɗanda bai kamata su tafi ba mu a gaya mana tafiya aikin kawai ina zuwa kuma tafiya zan yi in je in san samo miki mai kin san na Allah baya karewa to shikenan Allah ba da sa'a ni a rayuwa ba na son in tutu wani ko in shiga hakkin wani to Allah kiyaye ka ci gaba da hakuri kake da muke bar abin a ranki kake da mu wato manzali ina jin kaɗan mai babbar riga ya kamata fa mu tashi lalle mu nemo wa mu mafita bai kamata a ce mu zauna mu zuba wannan alfa'ido din ya rike mana abin da ya ita rayuwar nan da kake ganin ta fa sai an yi nazari wallahi tallahi ina gaya maka gaskiya dan mai babban riga sai mun yi tunani akan wannan lamarin mun ga ina ne mafita to ni mun gali ni mafita ita ce kamata yi mu tashi tsaye mu nemo wa kanmu mafitar yadda za a yi lalle mu ma mu samu motar nan yadda wannan alfaɗin yake cizguna mutane yake musu abin da suka ga dama yake kin taimako ya kamata mu ma mu samu motar to yanzu dai banki ta taka ba hmm. kaga dai mutanen duk da suke cikin garin nan wannan zancen kullum muka gama shi ƙara ma ake akan inda muka tsaya kuma manyan garin nan sun riga sun san wannan matsalar su ya kamata a ce sun yi tunani an hango meye mafita yadda za a samu wa al'umma masalaha dama don me ake so a rayuwa al'umma su samu masalaha to sun ki kaga eh gani na'am ni fa abin da na duba na gani shi fa tunani ma ci gaba ne ka zauna kai tunanin abin da zaka iya yi a rayuwa ka ci gaba ne ko bai ba haka ne ko ba haka bane to shi dan adam da Allah ya halitta eh kowane iri ne ya maka rai da lafiya ya maka hankali da tunani to amma wajen yin aiki da shi shi a anan ake yin ta ni abin da nake tunani mm. idan har manyan garin nan ba za su taimaka mana ba ko kuma ba mu da wanda za mu je gurin su taimaka mana ai in ka matsu matsi ka to ka matsi ka ka jingina ka ayi me ka gonakin mu bar ma fa akai kai ma ka yi tunani kai ma ka bar wa wani kwantar da hankalinka yanzu gona ba wata tsiya ba in kana da kuɗi zaka zo ka saya a ko ina Duniyar nan ta zama yanzu ko ina Allah dama ya faɗa tun farko ya ce ina arzuwa sai ko ina ka zauna gaskiya saboda haka kawai abin da nake so da kai eh. mu sai da kadarar mu ta gonakin mu mu sai motar nan guda biyu kai ɗaya ni ɗaya in kana anguwar kudu ina ta arewa wallahi akwai wani hanzari ba gudu ba to iyayenmu sun ban mana eh. don mu mora mu ke tana da su mu musu addu'a eh. kuma shin kai ka so kai ka bar baya da ƙura baka iyalin iyalinka komai ba kai barin baya da ƙura ne gori ma ya ishe ka to mun zali tunanin ka har yanzu yana nan a ƙauyen nan har yanzu bai bar ƙauyen nan ba to wallahi tunanin ka nan ƙauyen ne har yanzu to ni ba tunanin na ke ta binni a ganin ka a wallahi yaushe zan tsona in tsaya ga gona ga kadara in tsaya ina wahala har ana cin mutunci gonan nan da kuɗi ne zai iya sayanta salamu ya riga gama magana su tun farko salamu inna ardi wasi'an kai da ka je ka zauna tana da fadi ba kasar alhamdulillah dan malam salamu alaikum na'am salamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi kar ka yadda a rayuwa don wani ya maka ba daidai ba akan harka al'amarin rayuwa ka ce bari ka je ka siyo don karama a'a eh. mu je mu siya din na yadda da kai ba don komai ba domin me mu taimaki al'umma da shi ba don wani mana rashin daidai marama ba sai Allah ya tallafe mu na yadda na yadda da wannan amma kishi daɗi ne da shi kuma duk mutanen da ba sa karanta tarihin mutanen bayan su wallahi ba su ci gaba ba gaskiya ne yauwa ai a baya ya mana mun gani assalamu alaikum wai yawwa sallah aka na ka shiga ina ta jiran ka zo ka bada kuɗin cefa ni yau sai naga sai fara'a kake alhaji da su da yardar Allah ai muna can ni da manzali muna shawarwari akan wannan azalin mutum alfa irin wulakancin da yake wa mutanen garin nan shine muke yin shawara ne da munzali za mu tattara yan gonakin mu da muka gada mu sayar mu je mu siyo mota irin tasa ko an samu da amma na ji daɗin shawaran eh. amma idan ba za ka damu ba ga tawo shawara me zai hana in sai da kayan ɗaki na da kadarori na in ya so sai in ba ku sai guda ɗaya kuna juyawa kowa sai ya mallaki tashi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah mun gode maka Allah shine abun gode alhamdulillah wannan shawarar ta fa ta fita mu domin dai gona a gurin ba kauye takarda ce ta zama dan ƙasa suna da muhimmanci to ma yake yi ba sai da mana ta zo mai noma mu ci ba na gode miki ni ko insha Allah in da izinin Allah an aka samu riba ne miki alƙawari da yardar Allah duk abin da kika kashe na dabbobin ki da kayan ɗakin ki zamu nan kam kawai dan Allah baba ka ne dan ka dawo min da shi Allah to in ban da kai ma mallam idan mace bata taimaka mijinta ba sai har yaushe Ah da so a mata irin ku ba su da yawa a dubu da kada ake samun da. to ke fa kina cikin dubun wanda zuba aka zare kike kadai aka bani Allah ke fa ni ne miki alƙawari ki shakki fa sai dai aljanna Allah Allah ba kadi irin ki ba sai dai tsotsayi eh amma ba san raina ba alhamdulillah to zancen da yafi kowane zance alkhairi shine wanda aka yi wa annabi salati a ciki yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam mun fa gaji da zama sai yanzu gashi bai zo ba wakilin Mauta. ina jin ka kayi hakuri ba nan laraba za ku je ba eh to ai insha Allahu yanzu zai zo yanzu eh nan nan madagal ya kai fasinja oh can gaba wajejen ka tsalle kwallai to to ni ba laraba za laraba ba oh fatawa Eh. Ah, insha Allah eh wato jama'a ku yi addu'a ko ta gagarumar masifa Allah ya tsare mana ita amin amin amin Allah ya kiyaye mu da masifa Allah ya raba mu da ita amin amin amin turawan nan ba su da mutunci ba su da kirki sun tashi sun gano karas yana da mai sun fara yin mai yanzu suka fara sai shi ba tsada zai ba gashi nan ma an sai shi ne wannan mu karasa ya ɗarko Karkuni nake tauna aya. Wai ka zama ɗan kamasho ne? A'a, wani aikin mu da. Kara? Zaka ne? Mazali, ina jinka. Laraba za ka yi su. An gama. Nan basawa An gama. Idan tun da yau kasuwa, hmm. in ka je ka kai su ka dawo, sai kai kuma ka huta ne kuma sai ɗana ko? gama kamar abin a ranka godiya nake yi bangaren tattauna godiya nake yi taji wannan da Karat, agak lupa. Karat, Allah ba da sa'a yana dawo. Abi abi karas agwalumar tukare. Shi alba ba shi ne mana girman na kamar sannan kuma a gane arzikinsa ko yana da shi. Yin albako kuma ba da zuwa a kunsa shi. Ya kasuwa. Ya kasuwa. Alhamdulillah. Mala alfa mala alfa mai mota. Madalla. Na ce ya kasuwa? Wallahi kasuwa alhamdulillah alfa. A'a. Wani ki eh, ina ina fatuwa ne. Fasinja? Hmm. Ai nan gurin suka ciki suka tim suka ciki Amma sai abin mamaki. Hmm. Akwai wanda izo ya iba idawo ya kare iban wasu. Ize ya dawo ya dawo ya kare iban wasu. Haka yi tai. An yanzu na fito. Yanzu safe sai yanzu. Sai ka fito. Eh. To ai ɗauka. aike da saboda na san duk garin nan duk ba mai mota in ba kai ba kwarai kuwa duk garin nan ba mai mota in ba kai ba kwarai kuwa mala alfa mai mota ma ake cewa kwarai kuwa to amma maki da kace ba kai bane wani irin mota ta tai irin mota ta sak komai iri daya ka ji ka ji in sa ido kenan in sa ido kuma in sa ido ne wannan tallafi kai abin ne kake ci an sama ido wannan ya ya in sa ido wallahi in sa ido ne ya mana sani wai ba kai amma ah, na maki wallahi in sa ido maki ba ka turo shi ba Allah yan sa'in da suke da suke injin nika ko suke sai da karas ko suke sai da agwani kaddar wajen karas Allah wajen amma alfa ya haka ya ka zo hakun sana'a ta kuma zai kuma ba ma da zagi Na ce na cikin masu sai da agwaluma da masu sai da karas to gashi ga karas ga agwaluma kai a ce kai karas da da wannan nace waɗanda suke cikin yan sa'ido eh. inda akwai yan sa'ido a cikin eh. Allah Allah Dokar san bawa a wasa shi ba alba alba abada ba a cewa mutum gaskiyarsa ta kare sai a ce karyar ka ta kare wallahi na gaya ma to yanzu abin da ya kamata yi eh dan tsaya ma biyu uku hudu biyar shida dubu uku da ɗari da sittin kai a dama dubu uku ne da ɗari ɗaya da sittin da biyar ne eh haka eh haka hmm. ita lafiya ita take yin komai ba eh gaskiya ne Lafiya ka ce da tawa gaskiya ne muka yi wannan aiki haka ne wannan da taka ce to ran kai da wannan dubu ɗaya tawa ce haka ne ran kai da wannan dubu ɗaya hmm. kai ya kamata ka rika ajiye mana alhamdulillah saboda saboda adidi saboda saboda sayan wata mota eh da gyaran ta gaskiya ajewa ni zan ba ban hada sai da kuɗi na ba yawa su shiga cikin hakki na ba wannan lalitar mu ce yawa lalita yawa wannan kuma tunda ni zan fita da safe canji ne mm. ka rike a ranka akwai 160 gaskiya saboda canji gaskiya ne to saboda haka gobe za a fara da wannan 160 din suna da gaskiya ne eh insha Allah ba damu eh kuma ina da wani hanzari ba gudu ba da ana samun irin ku a rayuwa da an zauna lafiya amma burin wasu ka gane eh. na sama ya danne na ƙasa Allah ya rufa mu asiri ya ma arziki amma baka son wani ya samu to wannan ita ta shigar da mu cikin cikin yanayi a ƙasar nan eh amma da ka samu ni in samu mm. wani in samu me a ciki wallahi ai shi sa wallahi ko wata wata yar siyasa ko yar siyasa ce ko eh, ma'aikata ce ne eh. ta ce wai wai ma'aikatan ƙasar nan ya kamata a rika duba kokolwarsu kafin a dora saboda saboda me saboda su ya yawa eh tara kuɗi ma lala gashin ya makara duniya to tarasa da za su yi da shi ka san matsalar ma me da ma a ce mutum a ƙasarsa ike barin kuɗin sai su kwashi kuɗin su tafi wata ƙasar su je su kai suna zuwa wata ƙasar kawai an tashi kuɗin fa ba barin su za a yi su da shi wannan ƙasar ba eh. kuma idan mutum ma ya mutu wani ma bai bayanin iyalinsa ma yana da wannan kadarar ba eh. ta shiga aljihun gwamnatin wannan ƙasa eh, sannan kuma can ranar lahira da larabci za a tuhume ka wallahi Ah! What? Wannan ce. Eh. Madalla eh yagwa eh eh yagwa i. A'a. Eh yagwa eh. Ah! Eh! eh eh yagwa i eh yagwa eh a'a i. Kan mi haka? I. E. Eh kan mi haka? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A'a. Wannan yana kai. Ni kuma a yi rayuwa haka don sakewa a zo a tafi unguwa kuma ba ba a gayan ba. haka ne lallai kam a lallai kam gara ma da aka haka kin gara banki ba tsaga yi ba lallai a yi ba ke ka yayi ni za a yi ba ki a sanni da zuwa saura kaɗan a yi ba ki <laughs> Lai saura kaɗan a yi baki. Ni har na fara ma bambami na ce ni ai gara wasai. Wace ni? Ni na isa in fita ban tambaye ka ba. Da an yi baki. Wallahi da kin gaba ƙar rana. A ita rayuwa da kike ganin ta ko? Tun daga yau zaki fara ganin canji. Kin ga haƙurin da kike gaya min yayi rana ko? Kin ga haƙurin da kike gaya min ko? Inna Allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri to gashi na fara gani. a ita rayuwa da kike ganin ta ko sai na umar ne ce bayan musulunci to ni'ima ta gaba Allah ya baka amini nagari ko makoci nagari gaskiya ne ai matukar kai dace da aboki nagari shi zai dinga dora ka akan turbar gaskiya hakurin nan dai shi ya dace da mutum Allah ya kiyaye ki zaki gama lafiya yanzu awara zaki ci ko kuma awara ito eh awara zan ci amma mai gida ko kuma zabo ni na ci awara zaban ina gani? Wanke ma. <laughs> Tabdijan. Lalle ke ma ta. Rabona da cin wannan tun daren amarci na yau amarci sabo. Kar makota ba su je. Da wani mawaƙi wai ya ce kada ka bar ba ta barka. Tabdijan. Ka gani har ina ma. Ai biki fara ganin komai ba. Allah. Mutane da suna ganewa. Mm. Duk abin da suka samu kar su ci su kadai. Su ba iyalinsu. wallahi arzikin su ya fi tafiya dai wallahi zaman aure amma wai wani wahalallan wai har tafiya yake je sai wa mota babar ka ko turmin zani albarka kai suke fa ma yanzu haka muka ji labarin wani dan makocin mu da ya tafi birni in tafi can yake bauta a duniya nan ga uwa da kama kadai ya ishe ta da surfe ke san wace ce a'a Ah. <laughs> amma kuna yana makin fitan da wuri eh. to ke kin ji da wuri a cikin fara to yau kuma kamar ke bari ga miki eh sa ido suka fare min yarfi duniya kenan ban gane duniya ba ita duniya ita ya shi mutum ke yanzu a tunanin ki har duniya za ta bi da ni idan wani bai juya ka ba duniya ce za ta juya ka ai bakin ku daya dawa da waɗannan nan duk kofar gidan to na fi ƙarfin ku in ba bakin kuɗin na fi ƙarfin ku tsari ya sai juya ni yadda nake haka zan zauna abu ɗaya dai fita da wuri rayar da zan dinga fita da wuri saboda na ga yan baka sun fara samun ido amma ba isa a juya mun lamarin da ba a ah! juya in an jima na dawo zan aiko da kuɗin cefar ne. Yanzu ba za ka bayar ba? ta hiyar ka kudu. to yanzu ai duniya ce ta bi da kai, mu da waɗanda muke jira. Ni dai da na hau wannan abun gara na mutu a nan ku. Dan uwanka musulmi saboda girman Allah kwandaru. Da ka san da haka ka guje mu? Dama na ce da ni gobe saurin zuwa. Ba ka ja wannan abun da aka kai. Yawwa alhamdulillah ga motan mu mata to. Shi wa. ya Waye gaya maka ana ana ana ana saka mata ana sirka maza da mata. Baba sirka. Iya amu ne. Kwarai. A to yayi abu yayi. Mata daban maza daban. Na ajira ne. Daban. Ba komai. Bala yayi kai hakuri da shi ka san na gona ne. Sa wuta a biya ka. Eh, a ah, mun dali. Na'am. A rika lallashin fasinjan nan da Allah. Za mu je. Eh. ai alhamdulillah. Mun Ya hakuri. Ba yawa. Dan da gaskiya ne alfa ya gasa mana hannu. Ni kasuwar ki a tafiya ta hiyar kan. Allah mun. Wai ta hiyar kan. Amin dali. Na'am. A rika lallashin fasinjan nan da Allah. a lallashe su inda wata yadda yaman minti ma a saya musu ka san mu ba ma tashi sai fasinja sun tashi an gama eh ke kuma ki kwantar da hankalinki da sun je sun dawo sai ya an direba bai iya tahiya cikakka ba Allah Allah Allah ya Allah lafiya fara waye fara duk yan mutum billahi al'azim sai dai ya mutu wallahi billahi al'azim wallahi kai kai kai ce za ka yi mulakanci ko in sauka kai kariya ne ba wallahi ba ku zai kariya ne ba yanzu samu da saboda girman Allah ne da ya muka rage kun da kana muka rage amma shi kenan ba za ka zo ki hau do do mu zo mu kaga ba inda san ci kuma ba kullum kake min rage ba fa so dai eh, ka taɓa min Naira biyar ka shirya a cikin wannan kuɗin. Ah, ba zan je ko ina ba ni ina nan zan jira su. Ah, baki san baki da uba baki da uba fa garin nan a'a a'a to wai uban kar ka kare mata ni za ka yi min in kyale ka amma ba za ka samu mutuncin ba sun gada ba ni za ka ke ni kamar tatti ba zan rama ba cike da kaku iskancin da za ka yi kafin ka yi wallahi an gama yi kala ma za ka yi kala ne ma akwai wanda yake hawa road masta. sai ya shiga hankan din albasa ya shiga ta madaba ya bulla ta adakawa ya bulla ta tagwayen gida wallahi wallahi Allah ke ba sai dai sanari koko silarsa san ba ba sa shi ba alba alba alba alba alba alba alba ko ya ji Allah ta ta ya kyale wallahi tallahi shi mutum ya kyale ko ya ga mutum wafi mai gida haka ce ba dama a kai arziki a garin nan yanzu nan sai a zo a sama a sama ka ido wanda ya ka wannan a kai ka kara can ai maka menene ba damar Allah ya baka da kuka lafiya ka shigo kana ta bangar nan muna me suka yi me ya faru da su an sai mota irin tawa waya dawo ake jini? ku adawa ku yi adawa da ni amma dai duk tsaya ba za ku ba za ku san irin ta ba ba kuma za ku tuki irin nawa ba to an gaba ki gani bana ban ma ji ma ni kake nufi saboda ka yau na yawo mutum ɗaya wanda ɗauka ba kwan da ɗaya wanda ba na magani saboda ka sai sai ki ɗora aniyar yin azumi eh ke ɗauki aniyar yin azumi yanzu muna watan azumi ne malamai suka ce in ka tashi baka da abincin da zaka ci sai ka ɗaura niyyar To baka ji da kyau ba. Ban taba ganin inda mutum bai yi azumi ba a ce wai ya dauki azumi dan ba abinci ba. Kuma fita zaka yi wallahi ka je ka nemo mana abin da zamu ci. In kai zaka yi azumin zaka iya jure yunwa ni ba zan iya jurewa ba. Ka je ka nemo mun abinci ka bani. Malama ki dauki ne da wallahi ba zan yi azumi ba. Ki dauki ne da dawai. Ba zan iya ba. To shikenan. Ta ban yi niyya ba. Shikenan. Shikenan. Take da ko fara. Kuma ji wani abin naka ma. Ko cokali ki fara ta kai na. Ko cokali ki fara ta kai ne? ka fita ka je ka nema mana hakkin su ta nemo nemo nemo abincin Ijan, ashe ko yau ba bacci a gidan nan. Mun cika danga, ki fara ci. Wallahi bacci ne dai babu shi a gidan nan yau, in dai har baka nemo min abin da zan ci a gidan nan ba. Shikenan. Mutane ba Allah zuciyar ku. eh ne dai ba Allah a zuciyarka. Mutane sai an an gari Allah arziki ya fara bai bai ka, shikenan kuma sai a sa ka a kota. Allah kenan mai yanda ya so daidai kenan da da kake da shi kai kadai ne kake da shi a garin nan ba irin nasiha da ban maka ba irin maganar da ban maka ba ka daina yi wa mutane wulakanci ka ce kai sai abin da ka ga dama shi kake so tun da kai Allah ya baka riga arziki ya ara ma arziki ya ara ma lokaci sai abin da ka ga daman yi irin wulakanci mutanen da baka yi ba yanzu dan ya azurta wani shine zaka yi bakin ciki ai da ba wai dan ya fi son ka bane ya dauka ya baka ya ana su daidai hmm. kenan wallahi ina mai murna kowa yayi wannan motar Allah ma ya daɗo mana wani me ba zan je ba sai ka je ka nemo abinci wallahi ba zan shiga ba da Allah zai kawo Wato dariya mutum ina. Wato kan akwai Akwai Akwai kurba. kurba. mun. Ike da alfana da alfana to kuma kaga abin ya da mu zauna mu rinka wani kalewa dai a wajen nan wanda ni ta kai mu tafi tunda na ga fuskanci su ba san tafiya suke ba eh to yawa haka za a yi yawa Wallahi muna nan. ko yaushe ne gara mu jira ko ba zama ku ta kuma tafiya za ni kuma zan hauta ka bace saboda abin da yawa ai ba ba hau ba kuma mu ya zo ya aiki ai wallahi wallahi azimin sai ba zan hau ba a jama'a na'am ko dan Allah wata alfarma zan zan to menene yi hakuri tun da mata rauni ne da su ƙwarai kuwa ba kuma nisa suke yi ba nan nan zan kai su nan nan ba kuma dawo yanzu ba ba ba ba eh. ba a kasuwa ake sayan ta ba sai mutum ya gari ya ganshi a jikinta idan mutum ya yaga sai ya koma sai da kuɗi kuli kuli. Bawan Allah. ka tare mana hanya ko? Bawan Allah. Eh? mana. Bawan Allah eh. ka sake ni. Ki sama. Ka sake ni bawan Allah. Kai ka kankahe ni. Allah sai hau. A'a Allah hau. Wallahi ba zan hau ba. Allah wallahi ba zan hau ba. Allah Kai da na da Allah ba zan hau ba. Hai yaro. Amma mutum kai kake gani ne. Dole ne. Wallahi ba na ganin mutum. to to to eh, na na na gani. Na na Ku dakata ku dakata tukunna. Yanzu kawaye ku fara yin gaba. Kawaye eh. zaka ka ɗiba kaji. Hajiya salamu alaikum wannan bangaren ku ne mu aiki muke duk abin da hmm. ku ce tun da ba a kanmu za su zauna ba ba komai. Fara da ku ce.

Allah ka iya ta. hawa mota ta ta. Ko ma min zan yi ba zan ɗauke ba. Ana gaban babu su. su

Wani shi ba ya an gaza wa mai bayan Allah yake wa sai dai sanari ko ko silar sa. mana da alkhairi. kullum ta. hura mun kullum. iskanci. wato talauci ba. kin ga da talauci to gwamnan je su da agar alkur'anin ubangiji kin ga da zaga na zaga dan abun da nake kuma da zan ga inda ake da bindiga shi ne mukami zan shiga yi ne shi ne mukami tsare hanyar zan ga tsarewa a garin duk wanda ya fito tsare shi tunda ba su da mutunci kanka daya magana hauka ka san me kake faɗa kai talauci talauci ni za ki duba ki ci wannan hauka ni saboda talauci ya fara rike ni talauci ne mai sa hauka Allah Allah Allah shine wakili yanzu abin da na ga akwai dacewa motar nan zan tattara in kai ta bunni in saya su in canja sana'a shayi zan fara yi in ga so in ga wanda zai hana ni kaga irin take ne lokacin da Allah ya baka dama mutane suke bukata ka taimaka musu ka ki amfani da wannan dama ka manta cewa idan ta kubuce ba dawowa take yi ba yanzu gashi kana neman ta ta gudu ta barka iya wannan abun kadai ya ishe ka ishara kwanan rikin buki ya samu da gidan ya fata mata waye wani sujjada su naki Allah to na ji daɗi ki na yi je ki sayi kayan ɗakin ki da kika sayar da yan balmomin ki da yan kyallolin ki da kika sayar kika kika sayar kika kika ba muka je muka ci wannan je ki sayar na baki ne ba na ji daɗi malam kuma ba wanda ya ki ungo ungo daɗi gare ta amma malami ban baka dan ka da su ba ta su ba haka ba iya ba kyauta tukwici haka hausa suka ce ko daɗin zama da kai yasa na baka kuɗin nan ban baka dan ka da su amma na ji daɗi kyauta na baki in kika saya in ma kuɗin sun rage akan abin da zaki saya naki sauran zan ma cika miki ki sai sa saboda sallah idan kika turke shi ya turku da sallah za a sai za a ci riba na ji daɗi na gode kuma kuma ni na faɗa miki eh. ina ƙara faɗa miki ina jaddada miki in kin gane aure tsautsayi ne amma fa kishe ki tana aljanna kishe ki sai a aljanna baka dai irin ki babu kuma zan yi adashen gata zan rika baki jaka kullum na dawo ki aje mu lafiya wata matsala yawwa yawwa yawwa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka da so Allah ya taya ma malaika zani dan mai babban riga Allah shi agaza ma Allah ki dafa maka ashe ka zo wallahi alhamdulillah alhamdulillah ya gida ya kokari kai hakuri eh, kuka ce wallahi karka da mu haba kuma karshe na ji sanin da mu ba komai wallahi <laughs> ai duk abin da kaga an yi lafiya ce take kawo lafiya ce take ga ni na ce da mun hmm. to ko ka manta ni a yau wa a gashi hmm. bismillah hmm. na ga makullin mota ba aiki da ka tafi wannan mota ta kace hal mal na'am eh Allah ai da kuɗin da muke tara wannan kawai na cika ni na je na soyi wata Allah ya saka da alheri eh. Allah ya saka da alheri sosai fidda kunya na fita kunyan matata ta sai kayan gadonta ta sai komai har da balmanta da kyallata ma da ta sayar duk ta dawo da su gaskiyar magana ba abin da zan ce ma sai dai in ce Allah ya saka da alheri kaga da haka ake yin rayuwa mutane mu rinka adalci ni dai ba abin da zan ce sai dai in ce Allah ya ban mana zumunci na gode ma da saboda haka ka turo Isiyaku ya zo ya nemi kanwata an bashi an bashi walai kuwa Allah ya yawa in eh, ka bashi turo shi iya ka turo shi ka turo shi

yaya Come Yes, go. Go. Go. Ka dutse nan ka dutse kuma mana mana mana. ya cuce ku ta takaita ni ta kura ai bai bin lahi azim lahi ni dan to gun wannan ai sai dai Allah uwar gida wai ke kullum in zan fita ba kya so ni na ji irin wannan to in ba fita an je an nemo ba me za a yi duk sanda zan fita ba kya so a'a to ya za a yi na so ka fita dan Allah kai kuwa to in ka ji mace ba ta son mijinta ya fita to ana zaman lafiya ah, amma da ka ji ana ai ka da ka je din ma to ba zaman lafiya gaskiya ne eh. alhamdulillah zan koma to shike eh na mance ah, hula kula ko sani ne na fara zuba yadda ka san dan takarar da ya faɗi Allah miki albarka na gode ban miki ala sanya alheri ba ai abin da nake so da ke shine kin san ni tsakaninmu da ke ba abin da zan ɓoye miki kin san abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa ko ba haka ba zan ɓoye miki na rayuwa kina fahimta ta ina fahimtar to kin san da muna tafiya sojan haya ni da ni da shazali kina fahimta ta mukan fita sojan haya na mota ni da shazali to cikin taimakon Allah Allah ya sa kuma yanzu na mallaki nawa na kankin kaina na tuwona maina miyata gishirina magina to alhamdulillah Allah mun gode maka ka ce mu abun mu dakan daka shi ka daka tankadan bakin gado eh, in kike a'a direba mai gasa kwano ya aka yi ne wallahi an kai maka dai faran ma na zaga na yawa da na abun yaki ya zubin Wai ina zuwa ina mota tukun ta ce aka yi wallahi talla wani ɗan yarinya ne in gaya maka kawai ni jibir na cikin gida ya zubin zai wani na lekuwa ina na yi kuka na yi kuka ina yanzu ka ga mu yanzu Wulaƙancin da ka rinƙa mana a garin nan sakayyar mu ce amma ba duk da haka ba za mu daka ta taka ba alfa wallahi muna nan muna taya ka addu'a Allah ya kawo ma mota to alfa na baka lafiya a a bismillah eh? ka mun da kyau to me kace so umma baka taimaka ba ka wanda kariya baka ce ka ban lafiya anya ban kariya ba kuma a ce amma alfa da dan ta halinka ne ba za mu ba za mu yi ma ba wallahi na sani yanzu kai alfa kai kake neman wani abu a wajen mu duk a wulakancin da ka kai mana a garin nan ga za mu dakata taka aida ba za mu taimaka ma ba mutanen da suka zama marayu a garin nan ta dalilin ka alfa suna da yawa amma ba za mu dakata taka ba sha a yace fa ne Allah gafe ba zan kara ba Allah ba zan kara ba wallahi sauri annan babu gafe mu idan ana maganar wanka ba boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen zaɓen manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma sauƙin rayuwa bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin haka zalika za ka iya kumbatin airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa bankinka duk a cikin manhajar philosophes za ku iya siyan katin waya duk a ciki sannan kuma duk waɗanda suke so su jona api za su iya jona domin a ba su data akan farashi mai sauƙin da za su samu riba ku shiga play store ku yi downloading domin karɓar roman gara sa philosoph shine zabi na philosoph shine zabi na philosoph zabi na ku Ministu ne zaɓi na kuma shi zaɓin ku. Kada ku bari hakan ya wuce ku. Ku biyo mu. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Wasu 'yan jarida ne suka zo suke son za su yi magana da kai. Wake ba matsala su shigo su. To, dakta um, a bisa rahotannin da muke samu na wannan makon na cikin gidajen rediyon mu magana ta ko'ina al'umma suke yi A akan cibiyar al'asar Islamic Medicine Center. Hakan ya sa muka garzayo domin mu zo mu ji daga bakinka. Ta fannin kasashen ƙetare ma rahotannin da muke samu kenan a cikin wannan makon akan cibiyar al'asar Islamic Medicine. Da farko dai komai na Allah ne, kuma ita gaskiya duk binnetin da aka yi wata rana sai ta bayyana. Allah ya karrama ɗan adam Ya sa muke ba wa kowa kulawa duk wanda Allah ya kashi wannan cibiya ta mai albarka muna ba da dukkan lokutanmu domin saurara matsalolin marasa lafiyanmu ma'aikatanmu sun kware wajen bincike kafin su ba wa mutum maganin da ya dace da cutar shi mun samu lambobin yabo sosai wajen yadda muke aika mu sassan ƙasashe daban-daban har da nan gida Najeriya kuma kowa yana amsa saƙonsa ba tare da an samu matsala ba cikin aminci magungunan mu ingantattu ne da aka sarrafa su ta koyewar addinin musulunci ina kyautata zaton samun shaida daga al'ummar da suka karɓi mu suka samu waraka da kansu suke mana talla wani irin magunguna kuke bayarwa a cikin wannan cibiyar taku muna ba da maganin hiv muna ba da maganin istimina'i wanda yake haifar da matsaloli kamar haka saurin inzali yayin kusantuwa da iyali kuma yana jawo kankancewar gaba kuma yana kawo bugun zuciya zuciya za ta dinga aiki fiye da aikinta yana haifar da yawan mantuwa a wani lokaci ma sai ka ɗauka sihiri aka ma kusan mu sannan muna ba da maganin ciwon koda hawan jini da kuma ciwon siga ta fannin yan uwana mata wani tanadi aka tanadar mana su ma ɓangaren mata muna taimaka musu da maganunuwa na gyaran jiki Bangaren zubewar gashi ko gyaran aure da kuma nau'ikan sirrika na maganin mata. A ƙarshe wani irin jan hankali za ka yi wa al'umma dangane da kulawa da lafiya sannan kuma a ina za a samu wannan rashin naku. Addininmu ya koyar da mu mu nemi lafiya domin mu bauta wa Allah cikin nutsuwa kuma cibiyar al'ansar a shirye take da ba da gudunmawa ga duk masu ɗauke da wasu matsaloli da ba masu san me yake damun su ba. Cibiyar al'ansar za ta gwada ka ɗora ka kan maganin da ya dace da cutar ka. Sannan kuma za a samu babban reshen da ke cikin garin Kano, sharaɗa Ja'i. daidai gidan man ɗan murna. A garin Gombe kuma za ku same mu a tashan duku Allajin Yara Plaza, shago mai namba 37. A garin Abuja kuma za ku same mu a AYAMS plaza orange market a jamhuriyar Nijar, za ku same mu a Maraɗi daura da masallacin jingili saman benin janu cibiyar al'ansar tana aika saƙonta a duk inda kake a faɗin duniya ya same ka cikin aminci da yardar allah to masha allah a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da fatan dai kun samu gamsassun amsoshin da kuke bukata waɗanda kuka daɗe kuna tambayar mu dangane cibiyar al'ansar islamic medicine center mun gode assalamu alaikum al'ummar musulmi da ma duniya baki daya sunana zahardin yahaya shugaban cibiyar magunguna ta afuwa shifa cutar ƙanjamau cuta ce wadda ƙwayoyin virus ke kawowa wanda wannan virus sun fi virus ɗin bacteria haɗari domin su suna hayayyafa ne a cikin ƙanƙanin lokaci ma'ana ciwon aids wannan cibiya ta yi fice gurin ba da maganin ita wannan cuta kuma maganin wannan cibiya ingantacce ne domin duk wanda ya amfani da shi yana shiga cikin ƙwayoyin halitta na ɗan adam ya yi faɗa da wannan ƙwayoyin cuta na virus wanda zai lalata ita wannan cuta ta hiv aids masu fama da cutar sikila cuta ce wadda ake kirarin cewa ba ta da magani sikila cuta ce wadda take faruwa tun daga hemoglobin na ɗan adam wato matsala ta red blood cells ina masu fama da matsalar istimna'i wannan matsala ta istimna'i ku sani tana taɓa ƙwaƙwalwa, bugun zuciya tana haddasa da low sperm count wanda tana iya haifar da rashin haihuwa masu fama da matsalar hawan jini hepatitis ciwon koda basir sanyi kai har ma da masu matsalar ciwon kafa a wannan cibiya mu mun tanadar muku ingantattun magunguna mutanenmu na jamhuriyar Nijar musamman mutanenmu na yankin Agadas Tugade mutanenmu na kasar Difa Tawa Doso Matano cibiyar Afuwa Shifa ta yi tattaki har zuwa garin Agadas a inda muka buɗe reshen mu a cikin garin Agadas a nan 'yan kaji daura da tashar 'yan jado gurin Abba wanda duk inda kake kuma za mu tura ma saƙonka cikin aminci da yardar ubangiji ga masu neman adireshin muna nan a ɗorayi ƙarshen waya kan titin gidan sarki daidai layin daga ci a garin jigawa muna nan a kazaure 'yan makaɗa farkon shiga gari jama'a ku sani ita jinya ibada ce neman magani kuma farilla Lafiyar ku? ita ce jaro. Ina mata masu son gyaran jiki musamman wanda kirjinsu ya zube. Wannan cibiya ta yi muku tanadi na musamman na magunguna kamar mai da ni budurwa. Haka zalika muna gyaran amarya ko bazawara kai har ma da budurwa. Masu fama da kabar mahaifa wato fibroid. Maganinmu yana lalata fibroid tun daga tushensa. Ina masu fama da cutar infection wanda ya fa musu da rikicewar al'ada ko kuma daukewar jinin al'ada ko kuma ta zo tana wari. Wannan cibiya ta yi muku tanadin ingantattun magunguna kuma a sha a warke da izinin Allah. Yan uwana mata mun yi muku tanadin layi na musamman wanda ya uwarku mace ce za ta dauka ta muku bayanin duk abin da yake damu. Sai kun zo. Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kamar kullum kuna tare da mu a cikin wannan shahararriyar tasha mai suna Hausa Zone TV. Kamar kullum muna kawo muku shirye-shirye kamar fina-finan Hausa masu faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa har da wa'azantarwa. muna ganin sakonninku da waɗanda suke bibiyar mu a shafukanmu na yada zumunta na cikin wannan tasha tamu mai suna Hausa Zone TV. Muna ƙara miƙo godiya ga waɗanda suke ba mu ƙarfin gwiwa akan waɗanda suke mana comment da zarar mun saki fim ɗin Hausa. To ina muku albishir da cewa insha Allahu za mu fara kawo muku wani sabon shiri waɗanda zai riƙa wayar da mutane akan waɗanda suke da matsala akan soyayya. Sau da dama shi so guda ɗaya ne kuma na kowa ne amma masoya daban-daban ne suke amfanuwa da shi ubangiji allah baya ibada amma kuma yana san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin ne yasa babu abin da ya kai so kima da kuma daraja wannan dalilin ne yasa akwai mutane da dama waɗanda suke da matsala a kan soyayya to insha allah channel ɗin hausa zan tv ta shirya tsaf domin wayarwa da waɗanda suke da matsala akan wannan kayuwansu Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai suna Hausa Zone TV domin fara kawo muku wannan shiri akan soyayya. Mun gode.